godiya ta tabbata da Allah muna gode miki muna neman gafara ki muna neman taimako muna neman da kare mu da kare kawunan mu da muna da ayyukan mu wanda Allah ya tsira da shi ne kiyayye wanda Allah ya fadar da shi ba mu da kiyayye yau kun ba mu kai mu a yi magana akan tasirin aikata zunubi da kuma saba wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sa mu ji da kun yi na basira mu saurara mu fahimce shi da kyau sannan kuma mu yi gyara akan abubuwan da ba mu ya ku mutane mu ji tsoron Allah ba da sarki ya ku bayan Allah mu lallai masiba da bala'i ya ya faruwa a cikin al'umma sai ga irin yardan Allah ba da sarki kamar yadda Allah ya gaya mana alƙur'ani babu yadda za a yi masifa ya faru ba sai da izinin Allah ba da sarki lallai wanda ya yi imanin da Allah உதவி உதவி யாரே நம்ம தங்கிய அத்தனை தூக்கம் போது நல்ல நதிக்கா يوم abubuwa da suke faruwa na musiba da jarrabawa da ainihin mace mace da kashe kashe da kodinone da ake yi lallai hakika duk da ba su dai idara ce nuni ne da kuma faɗakarwa da kuma farfarwa da wani da wani da sun gani yake yi wa bayan nuna wadda suke saba da yin nisa sannan kuma ayoyi ne daga wajen ubangiji saboda ya kowatar da bayinsa ubangiji ya yi cewa ba ma aiko da ayoyi zuwa ga bayi face ya kasance saboda a kowatar da su kenan ne duk wani aya duk wani masifa da yake faruwa a cikin mutane mutane suna wanke Allah mun shiga su, mu sani akan cewa Allah wanda mutum yana yin haka ne domin ya kowatar da bayinsa su dawo cikin hayyacin cikin hankalinsu to a da suke yi to cewa lallai ubangiji wanda mutum sarki mai tausayi ne kada ya kawace ne a bawa ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki komawa kyakkyawa sannan ya yi addininsa ya yi ya tabbata a kan addini ne abin da ya addini ne da gani domin ba kai ba kai da ke yin ainihin kundin rayuwarka ba ba kai da ke sarrafa rayuwarka ba Allah ya rabu sun sani ya riga ya kayyade maka iyaka saboda ka kai kokari ka more wannan lokaci da kake da shi shekarunka wanda suke da karanci wajen kokawa Allah ya rabu sun sani Allah ya rabu sun sani ke lallai hakika za mu kammala muku daga ainihin azaba a nan duniya kafin ku yi ainihin ne azaba wanda ta yi mai girma saboda ku koma ku zama ne gara da kun karbe ku ce wanda ya fata ku koma zuwa gare ku ku duba lallai hakika Allah wani sarki ya da dalili da dukkan sunan da a duniya ko a wani kabari saboda ka musani yi wa Allah da a cikin ya mafita yin yin biyayya da karantarwa a nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ne zai da idan har dawo cikin karantarwa a mu ga bi da saba wa muka daina aikata zunubai da aikin ne abubuwa da muke aikatawa cikin dare da yini na zama saba wa Allah madaukakin sarki sannan kuma muka kiyaye nema da sarki tare da mu muka haka mutunta, kana raye da ranka kai babu wani abin da ya sami ka babu wani abin da ya rike ka amma tana jin hukunta wadansu abubuwan da suke zama ruwa hukunta wani ka ba ka ji a biya ko hanci gidansu wani da za a je an yi mata ba ana zuwa mutane an gano su sa'annan kuma jarrabawa da wata bayyana dogara da ita mutane lallai mutum na san cewa duk waɗannan abubuwan da suke faruwa suna faruwa ne a dalilin saba wa Allah madaukakin sarki saboda saba wa Allah madaukakin sarki yana ɗauke nima da yake cikin al'umma sa'annan kuma yana tabbatar da azaban Allah madaukakin sarki Allah ta kare mu lalla hakika mu gani a nan cewa idan har muna son Allah mu da yin sarki da fitar da mu a cikin zulmi da muke ciki a cikin yanayin da muke ciki ko mu kada ya saba wa Allah mu da yin sarki mu gane hannayen da ba saba wa Allah mu da yin sarki ya ko musulmai mu ji tsoron tsoron Allah mu da yin sarki mu bar sako da aikata da musulmai mu ji tsoron hankali ke cikin sa wanda zai shafi gangan cikin da mutanen mu sannan kuma mai duhu mai tunani zuwa ga al'amura su zai ji wani rukun karfiyar da yake zana mai duhu yadda filimin suke faruwa a kan kasashe wanda mu ma muna da ainihin abubuwan da za mu buga misali saboda kasancewa mu ma muna ganin misalan ma'aikatai mu rika dubawa daga cikin abubuwan da suke faruwa a garuruwa daban-daban na jarrabawa mu duba ainihin yadda suke cikin nuna amma ya ɗauke musu waɗannan mu'minin sannan ya tabbatar musu da za cikin da yake da kwanciyar hankali yana guduwa yana neman ina da zai samu maka saboda yin jin ba lallai hakika babu na da ainihin sabawa ta yana gaya mutane wani abubuwa na na a wajen ubangiji wanda mutum sarari sannan kuma yana tabbatar da sharrori a cikin mutane yana tabbatar da ayyukan da ya cikin a cikin mutane da su biyu da mutum da bala'i lallai hakika wannan cutarwa idan ya ba zai shafi kai kai ba zai shafi abubuwa ne ga baki daya saboda haka kowa ya kame daga saba wa Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya dawo da nima da mutum lallai hakika mu sani

saboda idan aka zai rasa duk wani abu da yake rasa duni da samun kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin ranka nan da hakika mu sani cewa Allah ya yi cikin sani yana saukar da ainihin duni da ainihin da kasuwanci a cikin zukatan mutane a lokacin da mutane suka koma sabawa Allah da ba yadda za a yi Berapa warga untuk berjisan ini yang mempunyai setengah ahli berjisan. Idan maka asal orang yang untuk berjisan ini, Allah ada yang ini masih berjisan dari kamu punya hak atau mana. Lalu saya akan dewa. Kamu berumai tetap budi. Lalu jin itu tidak asal. Dua mata tidak berbuat itu saya. Kamu jin yang ini dari dua orang dari kamu dari kamu sudah ada kembali. Kamu Allah jin yang kamu sudah lakukan itu kamu kita lakukan kembali dua orang berjisan. lallai hakika ba yadda za a yi ni'ima ta gube da cikin mutane azaba ya tabbata sa'annan kuma makiya su samu garba a kan mutane ba yadda za a yi mutuwa su sauka a kan mutane ba yadda za a yi mutuwa su rika dinkarar mutane Ba babu dare babu rana ba sai ainihin na ayyuka da mutane suka kasance su aikatawa ya fi wani Allah mu sani a kan cewa babu wani abu a nan duniyan ko kuma a lafiya wanda zai samu rana a nan tarku ko wata cuta ko bala'i ba sai ainihin dalilin asalin abu da yake faruwa shi ne za ka fara an samu da sarki da aikata su ne mai a cikin gare da rana idan kuma duba babu wata al'umma da su ne a baya wanda Allah wanda da cikin sarki ne ya na mutu azaba ba sai za ka tarar da zunubi da suka kasance yake aikatawa lallai hakika duwani aya da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin rayuwa a nan duniya a doron kasa mutum ya ce akwai karantarwa a ciki sannan kuma al'umma da suka gabata akwai ayoyi da zamu karanta a ciki akwai sako da zamu samu a ciki da kuma tunawa da zikiri da tunawa da Allah ba da sarki ga waɗanda suka kasance suke da suka ta waɗanda suke ba su ko kuma waɗanda suka fahimci gaskiyar magana alhali suna kasancewa daga cikin waɗanda suka tabbata Allah ya bari sarki yake cewa har da yau yadda yake bayyana mana yadda ya halakar da waɗansu al'umma da suka gabata a baya yake cewa a cikin wani aya lallai ya tuka fa kullum a kan zabi yanku ya yi wasu. mun kama su da ba da suke aikatawa a kan kawo daga cikin su Allah ko da cikin da yake cewa daga cikin su akwai wanda muka aiko musu da zuwa su saboda su gana musu azaba daga cikin su akwai wanda muka likafa su muka halakar da su cikin ruwa ubangiji wanda da cikin sarki bai kasance yana zalunta kuma sai dai sun kasance suna zalunta kawo Allah ko da cikin sarki ya kare lallai hakika duk wani waɗannan abubuwan da suke faruwa da suka gabace mu zunubai da suka aikata sun kama wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai saukar da azabansa ya halakar da su wani da yake gaya mana wata aya in ba mu yadda muka halakar da mutanen farko ba nan waɗanda suka bi su da ba aikata sabo sai ma muka sake halakar da su lallai haka muke aikatawa da mutanen da suka zama mutum ne ya zama mutum ba yadda za a yi bala'i da sauko a kan al'umma ko kuma a cikin wata gari na tsakani da wulaƙanci da kuma ainihin jirgiru da kuma girgizan ƙasa da kuma da jini ba sai ainihin da idan muka duba ni cikin abin da ya kawo ne saba wa Allah ba da kin san da muke yi Ba ba wa Allah da muke yi da rashin yi wa Allah bane da kin san da da biyayya da kuma bari umarni na karantarwa addininsa da kuma muka koma muna aikata abubuwan da Allah bane da kin san ya hana sai mun ka bisa da kamar ba zai ya Allah kuma da yin sarki ma ya kuma ya a ya kai hankali kai da aka yi bisa ga ainihin da Allah kuma da yin sarki mu matsayin ba yadda mutane da suka daban-daban muka ne kasantar da su a kan doron kasa kamar yadda ainihin ne suke kasancewa kan doron kasa abubuwa na da suka samu na rayuwa da suke rayuwa da a kan doron kasa wallahi ne ba da cikin al'umma ba su samu ba amma duk da sun saba wa Allah ko da cikin sarki idan gidi ko da cikin sarki sai yake kace sama a kan idan gidi ko da su da azaba ta cewa sannan kuma ya kanya ko kuna da tsoron kuna gudana a karkashin su idan gidi ya halaka da su da gobe da suka kasance cikin aikatawa ubangiji za ta bayar da waɗansu al'umma sauki bayan ya halakar da waɗannan al'umma Allah mu da yin sarki da kai lallai hakika idan muka duba mu yi la'akari da irin waɗannan tambayoyi menene dalilin da ya fitar da ake binne iyayen mu nan guda biyu daga cikin gidan aljanna gidan ɗanɗano gidan jin daɗi gidan noma zuwa ainihin ne wannan gida na duniya wanda take cikin da wahala take cike da baƙin menene rikitar da aljerisa daga ainihin tallafin mulkin Allah madaukakin sarki domin yi madaukakin sarki ya gudanar da shi ya kore shi yana a nan sa'annan kuma idan muka duba za mu ga sai da ainihin da yake saba wa Allah madaukakin sarki menene yasa Allah madaukakin sarki ya halakar da mutane annabi ne da tare da ainihin da saukar musu da an ba da ruwan mutana wannan ruwan har ainihin duwatsu suka rike a ciki ya haura har kuma duwatsu saboda saba wa Allah madaukakin sarki me yasa Allah madaukakin sarki ya sanya ainihin ne guguwar iska aiki dai ainihin ya kada akan mutanen adawa Allah madaukakin sarki ya halakar da su tare da wannan iska saboda saba wa Allah madaukakin sarki da suke yi Allah madaukakin sarki ya yarda su ainihin ne da mafi duk gure ainihin ne da mu كأنهم أعجاب نخل غالية الله هو الذي يريد يعيش في كل وقت ganin cewa suna faruwa kan cewa ku mutane da karfafa suna da karfi suna da ainihin ne manyan manyan gangan amma a haka Allah ko da yin sarki ko kadda azaba na yi mu da zuwa ne kai da mene ne dalilin da yasa Allah ko da yin sarki ko kadda tsawa samu bawa ya halakar da su ya yarda da mu ainihin ne rayuwar su gaba ki daya ya halakar da su ya tare su a gaban Allah da gurin da yake da yake da yake da idan muka duba حتى لو بالنسبة يا هلكة القلب رجع من أن يدنوه وقع يدنوه لا يتكلم من كريسي أتى فرنا لكي يتكلم وقال لو بالنسبة يا تسمى ومن كريم بدأيته في القصة لأيه كبير يجب أن تكون صادقا أن لو بالنسبة لأيه كبير تعرف حركة تكون بصورة मेरे लिए तो आप आए हो विशेष कर दिया कि हम लोग कभी बताओ अल्लाह हम लोग विशेष कर दिया yaya idan ka duba me yasa Allah bai da kun sai ya halakar da Fir'auna a cikin ruwa sannan kuma ya sanya ainihin da kasa ta tsage karuna ya yi ainihin da tafiya a cikin saboda da Isra'ila ta da sama da wanda mara da kun sai saboda haka idan ka duba a cikin garuruwan ku da kuke rayuwa a ciki musamman ku da kuke rayuwa a ciki duk wani wanda sako da ake yi na saba ya ta mu da cikin sarki duk wani wanda ta ambata da ya fi na ce duk wani wanda yau zuwa wajen kofa ya da kofa ya duk wani wanda a cikin mutane aika ta yi yin tafi a mutane duk ya yi wani a cikin mutane kan da ba wani abu ne ka zama ya yi wani da ya yi ya yi da ya yi da ya yi da ya yi da da hali ya zama a cikin mutane yan kasuwa suna zaruwa da wanda suke yawa kaya da abin dole wanda yake da yan kaya da samu damar kuma zai yi da zalunci da ainihin da makamantan abubuwa da ake aikatawa an samu wa Allah ko da ke gari Allah ko da ke gari ne kai yi Allah yake kokar da jarrabawansa yake kokar da ainihin da jarrabawa a kan rayuwa ya zo ranar Allah ne abin da ya kai لا يمكن المسلمين في رفع الله على الروح لا يمكن الزكاة لا يمكن الجنة كما لا يمكن الزكاة لا يمكن الجنة لا يمكن الجنة ولا يمكن الجنة ذكر الله في رفع الله dan da ta mu ce ya ta mu da ta da nuna ta da kuma ai da zalimi da kuma ai da nuna da nuna Allah ko da ne ce ne cewa kamar da yake kamar da ya ta ta kuma da yake cewa hakika man da mu murna ya ta ne saboda abin da kuma da ke cewa ya ta wannan lafiya daga cikin Allah ko da ne ce ne ya ta ta nuna da nuna da ke aikatawa Allah ya yi kuma ta da ya ta और आज आता हूँ जिंदगी सेवा जो नहीं आईने अल्लाह जो मैं सेवा करता हूँ ईश्वर की यह कौन सा आईने से गुरु महिमा की जो आता हूँ तो ये जो आता हूँ ईश्वर की यह तो सबसे अच्छा होगा ना तो जो अल्लाह पर आता हूँ ईश्वर की यह गुरु अल्लाह की उत्तम हुआ तो ये आता हूँ तो की यह काम हम हरे पूरा होगी पूरा अवश्य पूरा होगी ba ka iya inda kuma bari ko kuma Allah ya kama su a lokacin da ke cikin tsoro wanda da suka wuri ne wanda ke cikin ya kasance da ke bari ne da bayin ka Allah kuma da ke kan yake gaya mana har ila yau yana bayyana mana irin ƙarshen alƙalumai yadda ya tabbata waɗanda suke kafin jewa kuma Allah kuma da ke kan ba sa gode da wani gidan da ke kan suna aikata zalunci a doron kasa suna zalunci kawo da su

نقول أبيت أنه يجب أن بعض أمور الإسلام مكتوبة فعليه أمور الإسلام لا يتعود عما يجب ويجب أن يقف في ba ku da amma Allah mai yake sarki ba da dole Allah mai yake sarki ba da ayyukan Berupa menteri, barang itu yang tidak dikenal oleh dia karena dengan diri dalam waktu yang ini terima diri di sini dari dalam orang itu dan diri itu dalam masa ini menurutkan dan diri di dalam orang ini kurang bawa dan diri dalam kerja mereka yang dikenal dengan diri dari orang yang dikenal dengan diri yang dikenal dari cara yang akan terlalu yang menunjukkan menurut saya siapa diri yang ada di sini menurutkan diri dari Allah dan hati-hati kita menurutkan يجب الله الاستيطان بذلك فلا يجب القوى كذلك فلا أنت فلا يجب أن يجب إلى الله أنفسها لله في رسول يحب لنا من حكم فبذلك الأي مسلم مسلم الله لا يسلم سبيلا فبذلك الله يسلم أي مسلم فأنهما يقول ذلك ويجب التجارة وربنا أكثرها بريدهم على ينا في الله وربنا ويجب الله ويجب ما هو لك الأيام దేవుని సమూహాన్ని అల్పయ్యేది సంబంధించి ఆయన గౌరవించి అలా మీరు జీవితానికి ఎక్కడికి ఆయన గౌరవించి ఏ దేవాలయ మాట ఇది ప్రేమాట అప్పుడు రచించండి ఉద్యోగం అర్థం తొలగించింది మీరు మళ్ళీ అర్థం అయ్యింది దాని అదాపంగా మీరు రచించండి ఎంత అయ్యింది అసలు అలా జవాబు కావాలి mu ainihin kyawawan abubuwan da haɗa mata da sun ke ɗaukar mana ayoyi da yi mun yi haɗa mata da da da ya kuma alƙawarin Allah ya haɗa a kan cewa ba Allah madaukakin sarki zai cewa wa ma kana Allahu mu'azibahu wa hum yastaqbilu idan kuma bai kasance yana yi musu azaba ba alhali da kasance suna masu istighfari suna neman gafara Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa da mutane alƙarya za su yi imani in ka kawa da wani gurbin da ke nan kuma da gare su an yi mutu mai da kasa idan kuma kare da ke sarki da an suka mu da mutumin ka da kuma da sarki da za ka samu na abubuwan da na laifuka idan kuma ya yi cewa ba ko canza wa bayan su kamar da ya yi aya idan kuma a da ke sarki da cewa لا يذكر ما بعد أن يكون ذلك lallai mu sani cewa ubangiji ya yi kimanci shi ba shi zai canza a mutane ya dawo mun da nuna musu kasance ta haske ba sai ya fi canza wa kayuwar su mu duba wa aka hau da kimanci mu canza ayyukan mu duba wa aka hau da aka kawo da sabo da namu sannan kuma mu canza wa da kimanci ke ya mu kawo da yin istifari da yawan istifari a cikin mu a cikin mu sannan kuma duk wani ina mutum zai canza da cikin gida pero ella trabaja con el punto de vista y ella actúa al final de la historia. Pero ella trabaja con el punto de vista y ella se entra en la ley histórica y es una orden. No vamos a apuntar a trabajar con el punto de vista. Y acá se ha hecho la cosa a ella, al trabajo con el punto de vista y ella es la orden. Y ella ya ha hecho la cosa a ella, al trabajo con el punto de vista y ella es la orden. وقال الله تعالى ان الذين كفروا وقالوا سبحان الله وبحمده سبحان الله وما لا يتكلمون الا بما امرهم